Bismillahi rahmanir rahim sani da manu babi na goma sha hudu tani ta ce i eh, ai mana ne ya ce ke kika haife ni ba ta ba shi yasa daga yau zan na kiran ki da umma umma ta ce to masha Allah shi ma mana gaishe sai da kunya miƙe masa sallama ce masu za su je gidan hajiyar mama a dawo lafiya umma ta mishi da kunya bar gidan Aminu ya ce ƙanwata ta shi mu je na kai ku wajen sun miya tun jiya take damuna wai na gina kai ki wajen ta da sauri ta saka ta tana dariya ta ce la kai na ji daɗi yau zan sun kume miya na ga ta ƙara girma ne ko kuma ta rame umma ta ce wace ce kuma haka za ku je gidanta sani ta yi tarar ta ce sun kume miya umma wata ce gaba ta an gaya miki nan ta shiga ba umma labarin soyayya ba umma ta ce to a dawo lafiya kama hannunta ya saka fita sai da ta je ta gaya wa baba mai gadi za su je gidansa sun kume miya murmushi ya yi musu a dawo lafiya yatin ya buɗe musu suka fita A gefen hanya Aminu ya fakin kallon ta ne yayin da take ta surutu kamar rediyo idan an jona shi, girgiza kai ya ce kanwata wai ke ba za ki daina surutun bane. Dariya ta ta ce to alquran ina murna ne zan je na ga sun kume miya ka san kawata ce shi yasa. Da na ce mata ba na son gawance da ita saboda na ga tana buza ta ba to yanzu na ji ina so ta zama kawata saboda take koya min irin tafiyar yan birni. Ni kuma sai na koya mata turanci da kuma yadda ake tuwon gero da miyar kuka ko kuma dambu da tafasa ko yadiya har da dan wake duk zan koya mata. Ka Ladiya ta kware wajen kwaɗon dankaliyas to shi ma zan koya mata shi da kuma yar tsala da awara duk ni zan koya mata ka san ku yan birni ba ku iya cin abincin mu na ƙauye ba to kai ma zan koya maka yadda ake janyo ruwa a rafi da kuma hawa kan bishiya ni fa nan da kake gani na duk ƙauyen mu ne ce shugaba a yan matan ƙauyen mu to komai na iya har da tseren gudu duk ina yi yaya ka san kuma yanzu a ƙauye ni nake karɓar haihuwa kowa ya haihu to ina so shi ma na koya sun kume miya to yanzu ka zaɓi wanda kake sosai na koya maka yaya ni fa idan na fito a ba bata ƙara sabai rufe mata bakin ganin ta ki sararawa sai zuba take kamar kanyar da ta nuna yana dariya ce kai kanwata wallahi baki da dama yanzu ke baki gajiya da surutu ya hannun shi ta so mai daga bakinta amma sai ta kasa bakinta ta garza masa cizo da sauri ya sake ta yana yarfa hannun ya ce kika cije ni kanwata hararar shi ta ce i an ci zaɗi na kana neman ɗauke min numfashi na shine in cije ka kuma kama ja motar nan mu tafi ko na fita na tafi da kafata to alƙur'an sai ma mun je shago an siyo mana sun kume mi ya tsaraba da na zo daga ƙauye na manta ban kawo mata zaraba ba mu je na siyo mata mangwaro da yalo da kuma karanta salat idan na bata ai za ta ji daɗi murmushi yana kallon ta sai magana take tana hararar shi ce to shikenan mu je zan siyo mata yawa ya shi yasa nake kaunar ka sala sala dariya yayi wa motar ki suka hau kan hanya a bakin wani shago ya tsaya fita suka yi ita da shi suna shiga ta ne ta rinka tsinto kayan wasa shi kuma aminu ya ɗaukar wasu ya ba turaruka masu ƙamshin daɗi suna gama ya nufa inda za su biya kuɗin atm ɗin shi ba da aka cire kuɗin da suka sayi kayan ta ne har za ta soma yi wa 'yan shagon turanci ya yi saurin janye ta mota suka shiga nan suka nufi anguwar su suwaiba kira ne ya shigo wayar aminu ya duba ya ga ba murmushi yana ga kiran buɗe buɗe balab ɗin wayar ya yi ya ce hello kawar mu barka da rana daga can bangaren sai ba ta ce yau waya mu barka da haka ya garin ya yau ya gida wai yau din ma ba za ka kawo min kawata ba murmushi ya ce wane ni na isa aikin ganta tana jin ki wallahi mika wata ni wayar ya ce kanwata ga kawar ta ki ku gaisa kafin waje amsa ta tana dariya ta ce hello sun kuma miya kawata ya kike ya yau ya gidanki yanzu kin kara girma ko kin rame sun kuma miya dariya sai ba ta ce ina rame ta ni ina fatan da kin kawo min tsaraba daga kauye ko Tani ta daga kafafuwanta ta daura akan cinyar Amin ta ce ai manta ne kin ga sai yanzu muka je shago na siyo miki idan na zo zan koya miki abubuwa kin ji. Sai ba cikin farin ciki ta ce to shikenan Allah ya kawo ki lafiya kawata ki ba yayin naki wayar to sun gume miya gashi zan bashi mika mishi tai ta ce yaya gata. Amsa ayya mata sallama nan suka ci gaba da tafiya. Dadi tun da ya tafi kasuwa yake jin jikinsa ba dadi a da ya rinƙa yana driving. yana zuwa ofis kai tsaye ofis din sai nufa duk da ya ba ana gaishe shi hannu kawai yake daga masa dan ya kasa magana hakan ba karamin mamaki ya ba wa yaran nashi ba amma suka yi tunanin ko ne ya bata mishi rai ne yana shiga ya zauna takardar da suke gaban shi su dubawa da yake ba su da yawa nan da nan ya gama yan rubuce-rubucen shi nokin aka yi dadi ya ce yes shigowa aka yi ciki da sallama dagowa ya ga abokin shi ne alhaji bashir murmushi ya sakar mishi ya ce a aboki kai ne alhaji bashir ya ce i wallahi ai dama ina jiran ka ka gama ne mu tafi bana so mu rana ne dadi ya ce oke to mu je ai na gama komai tashi ya suka fita waje motar alhaji bashir suka shiga nan suka bar wajen khadija na dawowa daga school momi ta tare ta da murna ita dai khadija bata wani ji daɗi ba ta san in ba wani abu momi take so a wajen ta ba to bata mata haka zama sai akan kujera ta ce momi sanne da gida kin yi abinci ne momi ta washe baki ta ce eh, sosai ma ai kafin ku zo ma na gama komai yanzu ki tashi ki yi wanka ina so mu yi wata magana mai muhimmanci sannan ki ci abinci kinji ya tsana fuska ta ta ce a gaskiya ki faɗa min maganar sai na je na yi wanka murmushi mami ta ce yau dama ina so na samu miki yadda zaki mallaki mano da sauri Khadija ta matso kusan momi tana dariya ta ce da gaske mami na wayo daɗi to momi faɗa min hanyar momi ta yi murmushin samun nasara ta ce kin tabbatar duk abin da aka faɗa miki idan na kai ki inda za a baki maganin mallakar zaki Khadija cikin zakuwa ta ce wallahi mami zan yi dan Allah ki kai ni yanzu kin ji mami ta ce okay to kin dai san gawa ta ta ko Khadija ta ce i eh, mami na san ta a wajen ta maganin yake mami ta ce yes Khadija a wajen ta nake ki bari nan da sati zan kai ki wajen ta ita ma sai ta kai ki inda za a baki maganin tsallatai ta rungu mami ta ce gode sosai mami na ina son ki mami ita ma rungu Khadija ta ce to shikenan maza je ki wanka sai ki ci abinci da gudu Khadija ta dauki jakar makarantar da ta shige ɗaki tana murna za ta aure Manu bayan ta tafi mami da sauri ta dauki wayar ta kira mata bayan sun gaisa amsa ta ce hello aminiyar komai na tafiya yadda nake so daga can bangaren ramar ta ce yau haka nake son na ji dama kin faɗa min yanzu dai kin shawo kan Khadijar ne ko kuwa Momi ta ce ai yanzu nan na gama magana da ita. Wayo na mata na ce zan kai ta ta amso maganin da za ta mallaki wannan shashashan. Kin ga yadda take murna kamar za a kai ta aljanna. dariya rama ta ta ce yawa ashe kanki yana ja kabata haka nake so kike komai irin na jaruman mata yanzu daga lokaci yayi sai ki kawo ta ni zan kai ta da kaina ba da ke za mu je ba dadi sosai ya kawo mami ta ce nagode kawata ba da kamar ki a duk kawaye yanzu bari na je na yi ta daura ta akan hanya dan kar ta dawo ta ce ta fasa kin san ta rashin kunya yanzu sai ta zage ni ma gushewa da dariya rama ta ta ce wannan abin shi ma za a raba ta da shi idan mun je zan yi wa boka ga garabarar bayanan komai kuma ki gargaɗe ta kar ta kuskura ta faɗa hakoda da ta hasana ne bare kawai wahayi kin san Khadija kan sigari ne da ita yanzu sai ta ruguza mana shiri mami ta ce iyi ai haka zan mata sai ta fito daga wanka zan ce mata idan ta fada wanto maganin zai karye kin ga nayi maganin shegen bakin nan nata irin na ƴaƴan ubanta haka suka ci gaba da tattaunawa akan maganar kai Khadija wajen boka ga garba dau Aminu da kwatance ya so gidan su ya ba har yayi mai gadi ya bude musu gate suna shiga Aminu ya nufi bakin space ya bakin kiran sai baya ya ce sun su ta ne ta ce yaya nan ne gidan sun kuma miyar. Na ga gidan nata ba irin na su umma bane. Murmushi ya ce inan ne gidanta yanzu ma za ta fito yau ga ta sun ta fito. inda ya nuna mata ta kalla aiko ta ga ba ta sha wata abaya girin sai murmushi take tana nufo su zado ido ta ni ta ce butar da manga sun kume miya ta zama madan to alquran bari na je na ganta wallan marfin motar ta yi ta fita da gudu tana ta sun kume miya ga ni na zo gidan ki ce haka aiko kin yi kyau mataka da sauri ba ta tari ta ni suka ma juna cikin farin ciki da murnar ganin juna amin ya karaso ya ce to shikenan yau dai kin ga sun kume miya ni zan tafi office idan na tashi zan zo na dauke ki sai ba ta ce haba yayan mu ba za ka shigo ko ruwa ka sha ba murmushi ya ce a karki da mu sauri nake idan na dawo zan shigo ga wannan tsarabar ce amsa ta ta yi masa godiya sosai ta ce to shi shikenan gaskiya na yi farin ciki sosai bari mu shiga ciki ta ne ta ce yaya sai ka dawo yau anan zan zauna yar dariya ya ce oke to shi shikenan sai na dawo sai da suka ga tafiyar shi tukun suka nufi ciki suna shiga sai ba ta ɗauko wata ni lemuka masu daɗi da farfesun kayan ciki ya ji magi da yaji zama ta a kusanta ta ce kawata ta koma ci abinci da na mana girki mai daɗi da sauri ta zauna ta ce to kayan ciki ne kika girka min kai gaskiya ina son ki sun kume miya ina son irin wannan ni ma zan koya miki tuwo da miyar kuka ko taushe murmushi sai ba ta yi tana faɗin lalle tani ta so mu hankali abinci suka so mace suna hira saboda tani ta ƙi yin shiru sana gama sai ba ta ɗauke kwanukan da suka ci abincin kicin ta kai za ta wanke ta ne ta ce ai sai dai su yi ita ta wanke sai ta ɗauraye mata sai ba ta musa ba ta rinka wankewa tana miƙawa ta ne ita kuma tana ɗaurayewa dawowa suka yi cikin falon ta ne ta ce sun kuma miya ki kunna min kallo ne kin ji da sauri ta kunna mata tv din falon ta ce yau gashi na kawo miki arewa 24 ya da zama ta yi ta ce yau sun yi miya na gode ina so na ga yadda ake rawar indiya wannan ne kuma ki kawo gero zan koya miki tuwon sai ba ta ce a yi ayya kawata ai babu gero a gidan nan sai dai na je na siyo a nika shi sai ta ce wato ki siyo kafin yaya ya zo zan nuna miki so nake ki auri yaya Ibrahim waro ido sai ba ta ce kawata waye kuma yaya Ibrahim ta yin ta ce yana ne yana nan babba ya fi yaya Aminu girma kuma ya ki yayi aure shi yasa zan baki shike kin ga idan zai dake ni sai ki rama min kuma ba zai ce ba zai ke ce mun bani da hankali ba sai ba ta yi marmashi ta ce to shi kenan bari na je na siyo gero daga can sai a naka ko tani ta ce yau ki siyo kubewa tun da babu ba ku da kuka a birni to sai ba ta ce ta kwanta zura hijabin ta tabbata hakin ta ta ni ta akan kujera ganin dan ta ya mata nauyi sai ta turo shi gaban goshi kafa ɗaya kan ɗaya ta ɗora tana girgiza su tun da su dadi suka kama hanya hira suka yi shi da alhaji bashir alhaji bashir ya ce sa'i tuwai ni kuwa ka ba aminu ta ni ne na ji ka ce mun sun dawo nan da zama Dadi ya murmushi ce, "A, ai na ce maka ba wanda ya san da maganar sai ni da 'yan uwana sai kuma kai to daga yau." Da yau na so faɗa Rahama amma sai wannan tafiyar ta tashi idan muka da insha Allah zan faɗa mata sai ya ɗauki matarsa. Murmushi Alhaji Bashir yana kallon dadi ta kasan ido ya ce to shikenan Allah ya nuna mana lokacin da rai da lafiya. Amin ya Allah ai muna dawowa zan faɗa musu. wayar alhaji bashir ta yi ringin ɗauka ya kara a kunne ban ci me aka faɗa ba sai dai ya ce i eh, muna hanya daga haka ya kashe kiran dadi ya ce waye ya yi kiran ka haka hajiya ce ke kira na wai mun ƙara so ne shine in muna hanya murmushi dadi ya suka ci gaba da tafiya ƙi kake ji alhaji bashir ya ja burki da ƙarfi a tare suke faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan fashi kuma dadi ya rikice ce to me muka musu haka alhaji bashir ya ce mu tsaya kar mu musu garda masu harbe mu a banza kasan san ba mutunci bane da su dadi ya rinka karanto addu'o'in neman tsari kar suwa suka yi babban sace gobe to dukan ku fitowa suka yi jiki a sanye dadi da dai yau ya taba ganin irin waɗannan tashin hankalin duk sai rawar jiki yake yi ɗaya daga cikin sai ce ku kawo kuɗin da ke jikinku da sauri duk suka fito da kuɗaɗen da ke jikin su wayoyinsu kaɗai suka bar musu motar suka shiga nan suka ga jakar makudan kuɗin dadi a cikin jaka aiko da sauri suka ɗauke dadi ya kuma rikica wannan kusan rabin dukiyar shi ne amma za su ɗauke mishi shirye sai da suka ƙara bincike motar tas tukun suka ce su koma ciki duk da fuskar su a rufe take sai da dadi ya gane fuskar ɗaya daga cikin su ta dalilin ƙyallen da ya saka ya fita da sauri dadi ya kara kallon shi dan ya gane shi sosai hanya suka ba su kunsu suka wuce dadi ya ajiyar zuciya ce alhamdulillah tunda sun bar mu da mu. alhaji bashir ya ce eh wannan ba kudin da suka amsa rabin dukiyar ka ne fa dadi ya ce to ya zan yi bashir dama can ba rabo na bane nasu ne shi yasa suka kwace alhaji bashir ya ce haka ne allah ya kara tsare mu amma gaskiya ya kamata idan mun dawo mu kai rahoto wajen yan sanda dadi ya ce a kawai ka bar maganar nan ba sai an je wajen yan sanda ba shiru alhaji bashir yana kallon dadi da ya hada uban Tani tana zaune sai kallo take tana surutu turo kofar aka yi da sallama. Amsa ta bata dago ba ta ce yau wasu kuma miya har kin dawo to amma dai inda ake siyar da geran kusa ne ko ne wato ki aje sai a daura tukunyar. Jin shiru ba amsa ba sai ta ci gaba da kallon kawai. Ta kuwa Lima da ta yi arba da surar ta sai ta rikice ashe bata ga komai ba da tana yarinya wani ya ta hidiye tana lasar baki. karasuwa ta ta ce ta ni ina sun gwame miyar take dago fararen idanuwan ta ta sauke su akan lima ai aiko ta ƙara rikice ashe fuskar ta ma abun kallo ce Ta ni ta ce ai ta fita za ta siyo min gero tuwo zan yi shi yasa ke gabata nan wani abu ne yake so ta tani ta faɗa tana wurga mata harara lima matsowa ta kusan ta tani ta rungume ta tana sauke ajiyar zuciya ta ce ke nake so ta ni zaki bi ni gidana mu je na baki kuɗi masu yawa zan kai ki wajen wasa Ta ni ta ce da Allah tantuka ni sai wari kike waye ya ce ki yi min irin abin da ma nake min Lima ta lumshe ido tana sunsunar wuyanta ni ta ce ai ni zan miki abin da ya fi na mana kinji. Ture ta ta ni ta yi ta amma ta kasa ta ce ki cika ni tun kafin na lallasa ki kamar fara a turmi. Kin sakin ta ta soma kokarin zuge mata zubdin doguwar rigar ta ta ne ta ce ke baki da hankali ne umma ta ce kar na yarda wani ya cire min riga. Anan ta ki sakin ta ta hada karfin ta ta ingiza ta baya. Mikewa ta tana huci ta ce dan mijin uwarki ni sa'ar arkice da zaki yi wa haka kuma me kike taba min kirji ko ubanki ya min shi. Lima da ta soma fita daga hayyacinta ta miƙe ta nufi ta ne cikin zafin nama. Sani na ganin haka ta soma tserewa zagaye suka fara yi falon. Lima ta yi nasara ta damƙi ta ne ta ce idan ba za ki yarda da lallami ba zan miki ta ƙarfi. Kunce suka rinƙa yi a tsakaninsu ta ni ta waiwaya gefen ta ga wata kwalba cikin azama ta ba ta yi wata wata ba ta kwantsa mama Lima a goshi. Ihu ta saka ta saki ta ne ta zube a ƙasa. Abu sai ba ta shigo jin ihu turistai tana zaro ido ganin Lima a kwance kamar matacciya. da sauri ta karaso wajen kiran sunanta ta soma lima lima take kira cikin tashin hankali soya ba duk ta rikice ganin mutum a shema a gabanta kallanta ne ta yi da ta yi tsaye tana surfa ruwan masifa ta ce ta niya aka yi kika buga mata kwalba hura hanci ta ni ta tana shafa kirjinta da lima take taba mai ta ce kin ga sun kume miya ki bar ta mata dan ta an ce mata nisa a ce da za take taba man nan ta fada tana nuna mata hannu ido ta kwalalo waje ta ce ita limar kenan nan take taba miki bari na zuba mata ruwa ta farka don bata isa ta zauna mini a gida ba tunda ta ki canza hali kitchen ta shiga ta dauko ruwa mai shegen sanyi tana zuwa ta zuba Halima da karfi ta sauke ajiyar zuciya tana sauke numfashi ɗaya bayan ɗaya taimaka mata sai ba ta yi ta tashi zaune sai ba ta daura fuska ta ce malama me ya kawo ki gida na har aka shan yaki? Lima da jini ke dauka da ta ɗauki mayafinta tana danna inda ta ta fasa mata kallon sai ba ta yi ta gaba wata a wajen ta sun koyar da kai ta yi ta so shararo ƙarya ta ce dama kina da mahaukaciya a gidan ni ban sani ba ina zuwa na zo ne dan da baki hakuri sai na ga baki nan sai waccan muguwar to ina ce mata ina hike shine fa ta yi shiru bata kula ni ba ni kuma na ji haushi zan kashe tv to shine muka kama kunce ban san me ta dauko ta buga min agoshi ba yanzu gashi kila ma sai na kwanta jinya hararar da sai ba sai tace ce ka ji wata magana anya ko daga sai yake lima na fi san ki kuma na san ba yau ba kike son ki ga ta ni to ko ma me ya shi ki bar min gidana ba za ki jaga min masifa ba ina zaman lafiya na tani ta ce ƙarya take munafuka nan ta faɗa wa soya ba abin da ya faru cikin ɓacin rai ta ce maza ta cike bar min gida ashe lima duk wa'azin da nake miki baki sadu da ba ilalle to Allah ya shirya ki ni dai na gode wa Allah da ya kufatar da ni daga halaka na san dama haka kawai tani ba za ta miki haka ba cikin bakin cikin abin da ta soyi bata samu kakawar ta wata ni gindi ta ce ni kika yi wa haka subi wa han ba ko bai wallahi sai na kai karar ko wajen yan sandan da zarar na samu sauki saboda abimin min haƙina sai ba ta ce yanzu ma ai sai ki kai karar ki fitar min a gida lima ma tana tangaɗi kamar wadda ta sha giya ta ce sai na rama abin da kuka yi mini soya ba ta ce ƙarya kike muguwa aniyar ki ta bi ki munafuka Allah ya kara ma ta ta tana zagin so ba da ta iya fitar da motar ta daga gidan ganin ba za ta iya direban ba sai ta kira yaron da ke mata hidima. Ya zo ya dauke ta zuwa asibiti. Bayan ta fita so ta gyara wajen geron ta kai kicin. Tani ta ce sun kume miya wannan kawar ki ce ita so ba ta kira damuwa ta ce yi eh, amma a da amma yanzu ni na canza kawaye babu ruwa na da ita tunda muguwa ce. Tani ta ce yau ki rabu da ita karki sake yawo da ita ko waya. ai na daina tun ba yau ba yanzu mu je a yi tuwon kafin yayin ke dawo kicin suka rufa nan suka ɗaura ruwa a gas komai cikin kwarewa ta ke nuna su ba saboda yanzu mutumiyar taku ta iya abinci duk abin da ta nuna mata haka take har suka gama tuwon sai ba ta miyar da kanta ta danyen kubewa tana gama ta zubo masa abincin suka dawo falo su mana zuwa gidansu aka tare su da murnar ganin su sa suka yi da yan gidan nan da nan hira ta barke a tsakanin su hajiya ta ce a'a mai gida kai ne haka ka zama masha Allah ka ce sai aure za mu maka ku sun koyar da kai yayi yana murmushi sai cin yace hajiya ina wannan yar taki da muka zo ranar nan na ganta hajiya ta ce oke safina kake magana to ai mamanka ce ita ce a wutar su mamanka bata nan ta je school idan ta dawo zan je mata zan ce mata kun zo murmushi ya ce to an ta safina ki ce ina gaishe ta mama ta dariya ta ce ai inda yawa ta ce zaka ganta ko yanzu dan lokacin zuwan ta yayi ko zan zancen bata kara ba ta ji sallamar ta mama ta kalli bakin kofar ta ce yau ka ma ganta ta zo cike da murna safina ta kara sa shigowa tana washe baki ta ce an ku ne a gidan namu kai oyoyo har da mutanen kauyen murmushi ma ne ya miƙe ya je inda safina take tsaye ce an ta safina sannu da zuwa ya karatu murmushi tai tana kallon shi wato dai yanzu ma ne yayi hankali hannu ta bude ta ce oyoyo zo na ji dumin yaro na karsuwa ya ta rungume shi tana bubbuga bayan shi sai murna take mani ya zama mai hankali hajjia ta ce to ki je ki cire kayan naki sai ki dawo ko dariya safina ta ta kama hannun mani suka dafa ɗakin ta hajiya ta ce safina kenan ita dai tana kaunar usman ba kaɗan ba dama ita so a bamu shi amma mai gari ya hani ya anshe shi murmushi mama tai tana kallon mahaifiyar ta ta ce ai yanzu sun dawo nan da zama abban su ya ce kasar waje ma zai fitar da su a can yake so yayi karatu insha Allah haka suka ci gaba da hirar su su safana suna koma daki tana ba mani labarin school shi kuma ya je yana son kogo bane a kai shi dan ya gagara ya iya turanci sosai umma ce ta fito daga dakin ta iya duk bata jin daɗi hakan yasa ta ce ta kwanta bayan ta farka ne ta fito saboda kishirar da take ji lemon ta tana bata sha ba nan ta yi firish din tana ɗaukawa bata tsaya yin komai bata kama sha sai ta shanye duka tukun ta kai gorar cikin shara kan gas ta koma ta soma kiciniyar da abincin rana wayar ta ke cikin caji ta soma ringin fita ta ta dan da dan sauri ta ɗauki wayar ganin dadi nake kira ta yi saurin dagawa ta ce assalamu alaikum dadin sa har kun yi sani ko kuna hanya dadi ya ce wa alaikum sana ira ba mun sauka lafiya alhamdulillah ya gidan ya yau nan dai dadi ya faɗa mata abin da ya faru da su a hanya cikin tashin hankali umma ke yi ma dadin nasu addu'a wannan wani irin zalunci ne subhanallah Allah bi maka haƙƙinka murmushi dadi ya ce karki damu Allah zai bani wanda ya fi shi umma ta ce to shikenan Allah ya tsare man ka ya raba ka da sharrin masu sharri cikin farin ciki ya amsa da amunan nan suka yi sallama bayan sun gama ne umma ta koma kicin ta ci gaba da aikin girkin ta Hankalin ta kasa kwanciya ya haka ta rinka aiki duk jikinta ya yi sanyi kamar mai zazzabi mami da ke rakube duk ta ji abin da umma take faɗa a dadi da kuma abin da ya faɗa mata wani mangun farin ciki ne ya kama ta ganin umma ta sha lemon nan da sauri ta nufi kofar fita daga gidan ba mai gadi yana gaishe ta bata amsa mishi ba sai ma hararar shi da take yi ba mai gadi bai damu ba ya ɗage kafar shi alamar ko a jikin shi saboda ya san mami ba ta da mutunci aminu ne ya so gidan suya ya ba ta yayi ya ce mata gashi ya zo su fito babu bata lokaci suka fito ita da tani da ta yi wanka suya ba ta tsara kara mata kwalliya sosai ta yi wani irin fitanannen kyau tun daga nesa yake kare mata kallo yana yaba kyawun da sani ta yi kamar ba ita ba fitowa yana mata kallon kauna sai ba shi baki yake yi suna karasuwa ta ne ta ce ya san da zuwa kaga an yi min kwalliya murmushi ya ce aiko kin yi kyau sosai sai ba ta yi murmushi ta ce yayan mu barka da dawowa ya garin ya aikin lafiya lau aiki gashi nan babu ya ba daɗi na gode sosai da kulawa cewar aminu murmushi dai ta ce ai babu godiya a tsakanin mu kun zama yan uwa ya mu yau fatani ta fasa wata goshi zaro ido ya ce kamar yaya sai ba labarin komai ta shiga bashi riki a sanye murmushi ya ce ai gare da ta mata haka da kara mata ta yi ma shegiya mai ya ta kai ƙaran ina nan ina jiran ta zan ga waye ubanta a garin nan da har take wannan ikirarin ina jiran ta sha sha sha kawai sa karya kar ki damu komai zan ji da duk abin da zaka dawo Sai wa ta share hawaye ta ce amin wallahi lima muguwar hatsabibiya ce shi yasa an ji tsoro amin ya ce babu abin da za ta yi ki daina kukan mu za mu tafi sallama suka mata nan suka bar gidan cike da farin ciki dadi ne ya fito falo mamaki ne ya kama shi ganin umma bata daura abinci ba kuma bata fito ba ma dakin ta yi nufa yana buga sai kiran sunan ta yake amma shiru ita ko umma ta tashi da tsananin ciwon ciki mai manguwar wahala tana jin dadi na buga kofa amma ba hali ta bude mishi juyi take tana salati tun daga bakin gado take birgima har bakin kofa ɗakin ko kuma ta yi kofar toilet ɗinta wayar ta da ke kusanta ta soma kokarin ɗauka da ƙyar da su goshi ta iya ɗaukar wayar lambar ibrahim da ke kan oke ita ta ranna kira a matakar labaice yana ɗauka ta so magana cikin tsananin ciwo ta ce ibrahim ka ɗauko ki a ɗakin dadan ku ka buɗe ni ina ɗaki bayan da lafiya kuma na kasa buɗewa to mai saurare bari mu dakata a nan mu na gaba za mu tashi inda muka tsaya